الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه sabata addu'a na wa basatta rizqana wa nawa, a wa jama'a barakatana wa asanta ma'afatana wa min kulli ma sa'alnaka rabbana a'taytana halaka alhamdu ala dhalika hamdan katsiran لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو أمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلم ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما رضيت عنا اللهم بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام والعزه التي لا ترام نسالك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك وتلاوته على النهار الذي رضيت عنا اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تدلك به ألسننا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا وإنه لا يعينني لا يعيننا على حق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والزرية اللهم هدهم وصبرهم اللهم اشفهم من كل داء وسقم اللهم احفظهم من جميع الجهات يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وأجرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta bismillahir rahmanir rahim ci gaba da karatunmu da muke gabatarwa a wannan falo namu kowace rana ta jima bayan sallar la'asar. To, da yau a sha bakwai ga a watan biyu hijiran maza Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu da da arba'in. da takwas daidai muna nan ce gaba da wannan karatu namu a cikin suratu yasin aya ta goma sha uku muka kwana nan za mu tashi insha Allah wa darib lahum وَمَا لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْأَرْضِ

manzanci wa isbata kauni Muhammad sallallahu alaihi min rasuli da kuma tabbatar da kasancewa Muhammad sallallahu alaihi cikin manzanni ala dariqil haqi ta hanyar gaskiya al-mustaqim madaidaiciya wal isharati kuma bayan ishara ila mawdu'id da'awa zuwa ga bagiran da'awa wato ya kama yadda ya kamata ayi da'awa wa huwa wujudullahi al-mursil shine na farko kun ga samuwar Allah mai aikowa bil kasari al-mursil al-madalul ilayhi wanda aka yi ishara gare bi asar khalqihi da alamomin halittu ne ishara isharati da kuma yin ishara ila a amala atba'i zuwa ga rubuta ayyukan mabiyanai sallallahu alaihi wasallam min hasanin min hasanin wa sayyi'in na aikin su mai kyau da mara kyau duk aka ce wa nakatu ma mu wa atharahum sannan to bayan wannan bayyana yanzu ya bayyana anna amala atba'ir rusuli lalle ayyukan mabiyan manzanni allazina yakununa ala martabatir rusuli wa inda manzanni wato ayyukan mabiyan manzanni manzannin da sun ka tsaya wato mabiya mabiyan manzanni waɗanda sun ka tsaya alamar tabbatin rusuli bisa ga martaban manzanni a asali na asali bai hukumar tabi'a da hukuncin biyayya kawai ladar asalati ba da hukuncin asali ba wato domin shi abin da na a mabiyan manzanni na kwaye da hukuncin su guda da manzanni hukuncin su guda da manzannin amma wajen wajen biya ba wajen asalin zama manzannin ba to fakala sai ya ce wa dare lahu matsala ka sanya musu misali matsalan mafaula awwal ka sanya musu misali na asabal karya asabu mas'ulu a sani alkarya ita ce andakiya a awatin babban birnin tarayya min biladin rumi ga kasar wato shi shine babban birnin na tarayya kamar a ce abuja najeriya to haka wannan birni al'akiya yake a ƙasar to ka, ka, ka sanya musu misalin mutanen wannan alƙaryar irja ha lokacin da irja a halmursanin lokacin da manzanni suka zo mata irja ha ila akhirih wato irja a halmursanin badalo ishtimali mena asabil qarya wato irja a mursalun lokacin da manzannin suka zo mata rusu da isa a annabi isa domin abin da an manzo wanda aka aika in Allah ne ya aiko shi a ce ne manzon Allah in wani mutum na aika a ce manzon wani asalin dai manzo ta aiki to lokacin da manzanni isa suka zo wacce ta ta wani tadulla ala irsali isa da gairi bani isra'ila su ta nuna an aiki annabi isa ga mutanen da ba isra'ila ba da lirisalati muhammadin don ya zama kamar da ta an kai ga mandancin muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kami nai ba a aika manzo sai ga mutane ne kawai to lokacin annabi isa sai an ka fara aika manzo ga mutane ne da mutanen da ba mutane ne ba domin ya zama shahida kada a aiko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga duniya su ce ai ga shawa ya kamata a aika shi shi yasa an kai wannan shahida an ka aika Annabi Isa ga bani Isra'ila da ko mutanen Antakiya allati abin nan ta ummu kafatan nasu wanda manzancin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tana game dukkan mutane gaba ɗaya idan arsalna ilayhi mutaneni lokacin da muka aika musu mutum biyu wakar da buhu masu suka ta su wato a ila akhirihi badala min is al'ula wato idza arsana badala abana irja al-mursalun ai da isa wato manzannin nan na isa lokacin da suka zo masu alaihi salam manzannin annabi isa rajulai ne mutane guda biyu ne mina hawariyi cikin hawariyawa ya gabata ko so a fariyawa wato mutane ne talakawa haka masu sana'a wadda ba mai daraja ba ga ido mutane kusan ita sana'a dai abinda a muhimmi ka samu sana'a dai wadda zai dakata kare mutuncinka ba wai dole sai wadda aka samu kuɗi da yawa ba ko kaɗan aka samu in dai ya zan sana'a tana iya ɗaukar ka. to kai ɗan kasuwa ne yace an aika su ila al al-daqiya fa inda ma wasala li babil hisin lokacin da sun ka iso bakin kofar birnin dan canza ba irin yanzu ba birni kamar jegagi na akai doguwa a kewaye shi wadda bindiga ba ta shi ba ta fasa kuma in ka azigi na zan ka zama ana ganin ka to dole kowane birni in dai babba ne haka aka yi tsaro na haka na aka tsaro ita duniya tun dole da tashin hankali ta taso yan dare akwai masu hakon birnin duka da kuma hakon kowa akwai masu zagayawa suna kewayawa akwai kuma masu hakon bakin kowa duka tsaro na dole haka ake to ko da suka zo bakin kowar birnin wajada 'yar a ganaman sai suka iske wani dattijo yana kiwon tumaki wa huwa habibun najjar ana ce mai habibun najjar shi wannan mutum abin na ne shi habibun najjar an ce abin na anna hada rajula ismuhu habibun najjar walakin lam yurid shay'un thabitun min alkitabi aw sunnah yusbitu dhalika wato qur'ani bai zo ba sunna ba ta zo ba tace ga suna ne amma dai su masu tafsiri sun tambayi yan uwa ne sun hada masa suna ne habibun najjar aka ce mai to shi wannan malam habibun najjar yana bakin koha birni yana yana abin nan yana zaune wato damuwa ta ishe shi damuwa ta kai mai ko ina cikin damuwa yake saboda babban ɗanai har matsala saboda haka yana cikin damuwa fa sallama alaihi su manzannin ga na isa sai sun kai mai sallama bayan ya ansa wa da'awahu ila dini sai sun ka kire zuwa ga addini kun san shi mai addini kullum ga addini ya ka kira in dai mai addinin na na kwarai abinda kuka gani ana yi yanzu kowane da suna mai addini amma da ya kai ga wani wuri magana abinda shi ba addini ya ka kiran ka gare ba kiran ka ya kai mai wani abu wannan rayuwa ce ta canza amma masu addinin ko yanzu suna nan ba maroƙana ba ko yanzu suna nan ba maroƙana ba to sun ka kire ga addini fa kuma sai ya karba musu ba da an ra'aya ra'ayahu ayatan bayan sun gwada mai wata aya fi ishfa'i ilimi ga rayar da warkar da Allah bai kana maridan dan wanda yake bai da lahiya manzo sana sai ne sai shekara biyu dan yake bai da lahiya miyagun malamai na ta zuwa wuri ne za su yi mai addu'a suna ta an kuɗi ne za su yi mai addu'a suna ta an kuɗi ne za su yi mai addu'a to amma kuma su ne mai addu'a ba a warke ba kun sa addu'a ba kaya na na na kaba balle ka sai zuwa ita fata na roƙo na ga Allah in ya ga dama ya yi in bai ga dama ba ya ki ta haka baka da izinin ka sai da addu'a shi yasa a suratul nasa idan muka karanto da ku wajen mai shuwa shafa'atan hasana to da muka kawo na wurin aikon san ya ce wayanda ka cewa a ba su kuɗi su yi addu'a ta kai ne haka mun ka karanta da su ko yanzu ka koma can ka ɗauki wannan littafi ka koma can sai ka gani to abin da ya sa lokaci na yanzu ya zama wata ya zama malaman duka za ka ga guda guda na za ka samu waɗanda ka kulawa da abin da ya kamata mai yawan su dai su dai kai ga kuɗi to haka su ma waɗannan malaman sai kun sa addini shi ɗaya na ka samu sun ya tsaya ga Allah to fada ayahu sai sun sai sun kai mai addu'a ga ɗan. fashi biya sai ɗan ya warki a sun yayi zai ba su wani abu ba su an saba ya ba su abin nan tumaki da yawa bai ansa ba ba su ansa ba suka ci saboda Allah suka yi mai addu'a sai ya ce lalle ko bai taba ganin malama Allah ba sai yau sai yau ya ga malama Allah su wato haka dai suke da wa'azinsu da addu'a su saboda Allah suka yi sai mai wa'azi sun kire ga addini ba su ce ya kawo ko ɗari ba ya ce yana da matsala fi mai addu'a kuma Allah ya taimaka an samu nasara kuma su ya kawo ko ɗari ya ce ya lalle ko yau Allah ya haɗa shi da malama addini waɗanda ka zuwa malaman ƙwarai to sun na alal maliki sannan sun ka shiga wajen sarkin garin ismuhu andiha suna ne andihu min mulukin rumi cikin sarakunan rumi wa kana ya abu da sanama ya kasance yana bauta gunki wa wahu ila dini sai sun ka kire zuwa ga addini to kira ne ga addini sai ya husata shi sai ya kame su bayan fa a baya ke musulunta wata janaba ma sai ya kame su ya daure su gidan yayi wadda raba ma bil jaldi yaka a masa buloli kuma ya ce wannan ƙasa ba a wa'azi cikin ta ba a wa'azin musulunci cikin ta dan suka kira ne ga musulunci yasa an kai musu bulala kuma tsare su gidan yayi fa arsala isa sallallahu alaihi salatu wassalam ra'asul hawariyin sai isa ya aiko shugaban majalisa ce shugaban yan majalisa ce suna ne shamun as-safi ya aiko shi ala asari ma ya ga sun dade ba su dawo ba Kuma babu waya balle a buga a faɗa mai ya ga sun dade ba su dawo ba sai ya aiko shugaban majalisar ya biyo ala asari ma bisa bayansu. bayan sai rahoma don ya gane su wa dakala shamun albalada sai shamun ya shiga gari mata kira boye haka kama ba ba shi kama ba musulmi na ba boye haka ba da sifa da aka gane shi ba hatta ita salabil maliki har ya iso wajen sarki sarki ya kallai ya ga ɗabi'u ne na kirki fa akrama wa sai ya girmama shi saboda shi musulmi inda musulmin ƙwarai na kowa na sa ɗabi'u la'annahu kana khafi imanu don ya kasance yana boye imani ne halaye na kirki ya kai bayyane amma dai bai bayyana mai shi musulmi na ba da ya ga hankalin sarki ya kwanta da shi su dafar malika sai na yan nemi sarki ya dan tausaya fi sha'anin rasulai ga sha'anin manzanin nan guda biyu al'aulaye ne na farko na sai sarki ya gane a shi tare da su kake wa gadabar maliku sai sarki ya yi hushi wa arada qataluhum jami'a yayi niyyar zai kashe da shamu'unu da su wayance 'yan majalisa biyu da tsari jami'an duka wa balagar khabar habiban an-najjar sai labari ya kai ma habibun najjar habibun najjar yana cikin kasa irin kasar ga da in kai wa'azi cikinta sarkinta cewa ya kai kashe kana aiki nan ba mai iya magana nan wuri sai namiji kun inda aka gane maza ba wai mutum ya shige gida ya dauki waya ya taɓa mutane ya tura ah, sarkin matsorata eh sarkin matsorata shige gida ya dauki waya ya yi ta wayan da ya gara maɓaci ya haɗa sai ya tura ya bude wani akawun wanda ba a gane shi baci da ya ka gani amma ba a gane mai baci ɗan busawa haito gahili in ka isa shedanin banza dole da kunga ga inda aka gane namiji da labari ya kai ma habibun najjar fa jaa yasta'difu qawmahu sai ya zo da sauri yana nema ga mutane ne su tausaya fi yan rusuli da garayar da manzannin ga kasu bari a kashe su kama haka Allah ta'ala kamar wanda Allah ya ruwaito wa qala Allah ya fa azazna bit tashdidi wa qari'a bit takfif fa azazna al bi sai mun ka ƙarfafa mutanen nan biyu da na uku sai sun gaban uku wa qalu inna ilaykum mursalun suna suna tsari ana wadan kashe su a yi amma suna cewa inna ilaykum mursalun mu manzanni muke zuwa gare ku inna ilaykum mursalun qalu ahlul qarya sai mutanen alqarya sun kace ma anta illa basharun nasara kuma ai ba kowa kuke face mutum kuke kaman mu wa ma anzalar rahmanu min shay'in rahmanu bai saukar da komi ba in antum illa takadibuna ku manzannin ga gaba kowa ba kowa bane in antum ku ba kowa kuke ba illa takadibuna face ƙarya kuka yi babu Allah da ya aiko ku ƙarya kuke yi kalu rabbuna ya alamu qalu rabbuna ya alamu inna ilaykum lamarji'un wa وما عليها إلا البلاغ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم to Kalu ar-rusulu sai manzanni suka ci, kun ji mutanen gari sun ci in antum illa takadibuna ku masu a ga da kun ce manzanni kuke ƙarya kawai kuke yi ba wanda ya aiko Kalu ar-rusulu sai manzanni suka ce a'a rabbuna ya alamu in ku ba ku san aiko mu akai ba ya rabbuna ya alamu Allah mu ya sani wannan rabbuna ya alamu jarin majara a ƙasan. wallahi rabbuna ya alamu wallahi ubangijinmu ya sani da wazida ta'kid bihi wa billahi alama qawluhu wato abin nan rabbuna ya alamu inna wato liziyadatil inkari fi inna ilaykum lamursalun rabbuna ya alamu kun ga akwai karin ta'kidi a can sun ce abin nan abin na na qalu ma tun illa basharun mithluna ma anzala rahman ne an tun illa takdibun qalu rabbana alama ina ilaikun lamursalun kun ga sun ƙara ina ilaikun lamursalun wato sun ƙara da rantsuwa wallahi ubangijin mu ya sani wallahi tallahi aiko ma an kai zuwa wuri. kuma wa ma alaina illal balagul mubin mu babu wani aiki da an ka dora mana sai yi da sako bayananne abinda kun ka ji mun haɗi shi dai an ka ce mu haɗa muku ba mu iya tilasta ku ku musulunta ba mu iya muku wani abu in ba ku musulunta ba mu dai aikin mu balagul mubin yi da sako bayananne at-tablighur zahir yi da sako bayananne bil adalati wa da dalilai wayanda a bayyana wato shi mai wa'azi abinda aiki ne kawai shi bayyana idan kun kaga duk matsala kun kaga ana ta maganarta ana ta maganarta ana ta maganarta to kuma malami ya sani bai iya tilasta kowa amma ta maimaita to akwai wani abu ciki in babu komi zai faɗi wa da Allah ya umarce shi zai faɗi wa da ya sani shirya ta Allah ce ga malamai nan kuna gani in za su yi aure a akwatuna suka yi sun sani shedan na son ka biya nan ba annabi na ba kuna gani kuma kuna gani in za su bada aure wanda duk bai ba su akwatuna bai kawo madiyan su akwatuna ba su bashi kuna gani kuna gani al'adodin da suka yi kamar na shedan in za a da mata za a na gani ina so kuna gani mashin mashin aka sawa har da motoci duk aka a kai ai wa'annan abuwa? kun kun sa iblisu na suka bi ba ko ba ko shedani suka bi ba iblisu gaba ɗaya to kuma eh, abin mamaki wata rana sai ka iske su bisa numbari wa wa'azi su kun ga ashe sun san wani abu illa dai kakansu na jiya su ibilisu amma sun san wani abu to shirya ta Allah ce ba karatu ka shiryawa ba shi karatu hanya ce ta shirya? ya Allah ya so ya shirya mutum da shi sai ya shirya Allah ya gafarta mana yace wahiya ira'ul akamai ibra'ul akamai wa ma alaina illa al-balagul mubin at-tabligh az-zahir bil adlati wada wato iya da sako bayananne da dalilai waɗanda adda haƙi dalilan su ne wahi ibrahim da aka bai muna warkar da in inji masu wa'azi muna warkar da wanda an kai wa makaho wal abrasi muna warkar da wanda adda ciwon bara wal maridi muna warkar da wanda bai da lahiya su mutane annabi isa ga asali asali ga tahiyar su guda da annabi isa amma ga hanyar bi ba ga asalin su manzannina ba su ba manzannina ba kamar da ya faɗa mutanen annabawa ne amma ga bi ba ga asali ba su ba manzannina ba amma abinda annabi isa ka yi shi na suka yi ta hanyar bi ne in yau mutum ya barbe annabi isa waɗanda abubuwa ko ya yi su ba su in yau ya bar annabi isa ko ya yi waɗanda abubuwa ba su saboda haka sun samu waɗanda abubuwa ta hanyar bi ga annabi isa alaihi salatu wassalam wa ihya ilmayyiti da rayar da matacce min jinsi za ta isa wannan yana cikin jinsin za annabi isa alaihi salam wa zai fi hukmin matabu'i mai bi cikin hukuncin wanda aka bi yake saboda haka shi yasa sun kawa yaron gidan habibun najjara addu'a su ne mai addu'a sai warki nan take sai warki kalu sai mutanen gari suka ce in na sada yaro na biku mu mun yi rasha arziki da zuwan ku ta sha amna biku mun yi rasha arziki da zuwan kida almadari amna saboda ruwa sun yanke muna da sababikon saboda ku masu wa'azin ba kun san haka nan yan a suke idan sun ka samu abin da ba su sosai ce saboda ahalar sunna sun ce abi Allah da annabi ne sun sa wai shi yasa waliye sun ka kai hushi sun ka bar ruwa shi yasa sun ka kai hushi sun ka bar ƙasa hitina ta yi mata yawa wai taɓa suna an kai domin ga ganin su Allah rabbona waliye adda daraja za ka fata taɓa su Allah bai iya kawo zaman lahiya in ka ce shi ɗaya aka bauta bai iya kawo zaman lahiya to wannan ka'ida ce da ma tun azal haka nan take saboda haka sun ka ce ruwan gada ba a yi ba su ɗauka laihin da suka yi sa ba a ruwa ba sun kame masu wa'azi sun tsare shi a sanadiyar da ba a ruwa su ko sai suka ce ai masu wa'azi na sun kasa ba a ruwa la illam tantahu wallahi in ba ku bari ba ku masu wa'azin in ba ku bari ba lanar juman na kun bil hijara wallahi za mu saduwa su mu jijjihe ku har lahira lanar juman na kun bil hijara wala matan na kun minna azaban alima kuma wallahi azaba mai da dadi za ta shaye ku daga wurin mu ku bar wa'azin ku bar wa'azin nan ko kuma azaba mai da radadi ta shaye ku daga wurin mu qalu ar-rusul sai manzanni suka ce ba mu muka kawo muku rashin arziki ba da'irukum ma'akum shi'umcin ku yana tare da ku ai shi'umukum ma'akum shawancin ku yana tare da ku bi kufurikun kafircin ku shi na yasa Allah ya bai muku ruwa takaici na kun ka bashi ya bai muku ruwa a in zikirtun istifhamun dakala ala in ashariya wa bi hamzata ya at-tahqiqu wa ya bit tafili wa kan al-alif bainahuma bi hayha wa bain al-ukhra wato ana cewa a in zikirtun ana ce a yin zikirtun kuma a in zikirtun don ɗai an yi muku gargaɗi saboda ɗai an yi muku wa'azi shi yasa kawai sai ku ce wai an kawo muku bala'i don ɗai an yi muku wa'azi an ce ku bi Allah a in zikirtun aiwa istun an yi muku wa'azi wa kuwuftun an ba ku tsoro wa jawabu sharɗi mahabuhun ai a in zikirtum ta ɗayyartum wa kafartum kawai don yi muku wa'azi sai ku yi sha'unci kuma ku kafirci wa huwa mahallul istifham wato wannan shine mahallul istifham dan mi dan mi za ku abin nan yi sha'unci ku yi kafirci da an muku wa'azi wal muradu bihi tawdih abin da aka yi zargi bal antum qawmun musrifun a ku dai mutane kuke mabannata mutajawizuna al hadda da shirkikum kun ƙetare haddi da shirkikum kun gani ku diba dan mutumin nawa shi na kawo azin ga eh, shi na ka ka ta abin nan wa'azin ga wanga da muka amata waje amina qatal madinatu rajul to shi na dan mutumin da ka ka danna kusa ga malamai inda daga suka shigo addini ka ana ma malai to wannan shi aka ce ma mazakuta wannan shi aka ce maza kuta. yana sane da duk garin nan babu musulmi in ba shi ba yana sane da duk sarakunan garin nan da mabiyansu duk ka'irena ya kawan ga wa'azi mai zahi haka don an yi muku wa'azi kawai shi kenan ku ce wai kaza ku ce kaza gashi nan kuma waje amina a ƙasar madina ta rajulun ya sa waje

To, waje يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ga mutumin nan ya dawo daga nesa gari don kun yi sun ce bakin gari sun ka ilce shi bakin ƙowar shigowa gari kun ga da nesa sun ka baruci wa wa habibun najjar shine mala habibu an najjar al mutaqaddimu dhikru wanda ambato ne ya gabata kana sahibul ganami mutunna mai tumaki wa gara amana bir rusuli kuma ya imani da manzanin annabi Isa tun dazu wa manziluhu bi aqsal baladi gidane yana mahi nisa ga gari wato harkon shigowa gari gashi nan ya taso yana gudu ya sa yana gudu ayyashaddu adwan yana gudu da kai kwarai lamma sami'a bi takdibil qaumi ar-rusul lokacin da ya ji mutane ne sun karyata a rusula manzannin sai ya sheko da gudu shi faɗa musu manzannin nan ko ba karyata su masu gaskiya na dan shi ya ga gaskiya a sai mai wa'azi ba su ce ya bada ko dari ba a sun yi mai addu'a ba su ce ya bada ko dari ba kun ya gane ya ga gaskiya saboda haka sai ya sheko da gudu kana ya kawo mai tabi ulmur sani ya ce ya ku mutane ku bi manzannin nan ya qaumi ittabi'ul mursalin ya ku mutane ku bi manzannin nan me ya dalilin ka na cewa mu bi sai yace ittabi'u man la yas'alukum ajran ku tambaye wanda bai tambaye ku jinga ku bi wanda bai tambaye ku jinga kun ga ta'kidul lil awwal yayi ta'kidi ga ittabi'ul mursalin ya sake ta'kidi yace ittabi'u man la yas'alukum ajran ku tambaye wanda ku bi wanda ba su tambaye ku jinga ala risalati kunga wato shi ba mallami na ba lokacin da sun ka taho mai farkon sa da sun ka taho mai shi ba mallami na ba amma inda ya gane mutanen kwarai na suna aikin kwarai ba su cewa da suna addini suka aikin kwarai ba su cewa a biya su da suna addini suka aikin kwarai kun ba su cewa a biya to ne ya gane mutanen kwarai ko yanzu da haka an ta gane izala mutanen kwarai na in wani aiki za mu yi sai dai mu yi ga aiki ma haɗa kuɗi a yi noma a yi noma a yi gona a yi nomanta a yi ga aiki a haɗa kai a kai a yi noman gona a samu kuɗi a yi wani aiki ko wani iri na a yi ƙungiya a kai ‘yan ƙungiya su sai a yi aiki a samu kuɗi ga mu tare da masu kuɗi ba mu roƙonsu da haka an ka san izala ta ƙwaraita yanzu ko da yan balla jawo sun ka shigo cikinta da sai sun ka lalata lissahi yan balla jawo sun shigo su ba su da unhwanin komi ga addini sai shi da addini in makaranta ga sun kafa ba ta Allah ta ba sai dai ayi unhwani da suna Allah a tebe da taimako ga mutane amma ba su karanta da kowa saboda Allah kowa shiga makarantar su bai biya kuɗi ba gobe suna kura ne amma kuma duk da haka sai su laɓe su te wajen masu kuɗi kuma waɗanda aka gani suna da ruhi addini a ce a roƙo su a ce a karantawa aka yi za mu taimaka makaranta kun babu makaranta da suka taimako kowa abai kawo kuɗi ba suna kora ce to yan balla uke na sun shigo da sun bai lissahi sun bata ko ina ka ce ka ji a bacin izala akai ko ina ka ce ka ji bacin izala akai saboda yan balla ja'o sun shigo ta da mutanen kwarai su sun ka kawata kuma sun ka hake ta tana alfahari da su to ƴan ballaja a sun shigo Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su yace shi dai inda ya gane mutanen ga na kwarai na aikin addini suka ba su ya ba su kudi ittabi'u man la yas'alukum ajran ala risalati ku bi wa'anda ba su tambaye ku jinga ga aikin da aka yi musu wa hum muhtaduna kuma su shiryayuna su a shiryayyu kun ji shi wa hum muhtaduna su a shiryayyu tunda la salu la na nasa ajran dukkan mu duk wani <coughs> mai karantawa duk wani mai karantawa duk wani mai wa'azi mursaluna aiko shi an kai annabi ya ce ballighu anni walau aya annabi ya aiki duk wani malami da ka gani to akwai malama Allah wayanda suna nan da wanda annabi ya aike su yi da sako dai suka yi la yasaluna an-nasa ikhafa la yasaluna an-nasa ajra suna nan akwai ko yan balla jawo lalle ya aike na amma dai ba su bi wanda ya aiko su ba to shi wannan yana cewa ku bi wannan da bai kan wayannan da ba su kan da ku jinga karanta sheku su kai addu'a su kai muku kuma la yasalunakum ajra to da sun kaga yayi zahi kwarai ga wa'azi wakila lahu anta ala dinihim suka ce kai hala addinin su kake bi yace ne kabi wa mali ala abudul ladhi fadarani mi zai hana ni in bauta wa Allah da ya halice ni har kalakani Allah ya halice saboda ni ba zan bauta ba kun ga zamane da malamai ya umare shi ai lamani alimin ibadati banda dalilin da zai hana mini in bauta wa Allah al mawjudu a kwata jiha wanda abin abin da ya hukunta bauta mai saman mena wa antum kadhalika ko ku wajibi na ku bauta mai don shi yayi wa ilaihi turja'una ba'da mawt ko kuna so ko ba ku so in kun ka mutu wuri ne aka mai shi ko jaji kun bi kufrikum ya saka muku da kafircin ku ka gairi kun kamar wurin ku. a attakhidhu ila hamzatayn min wa ma taqaddama fi a anda tawo wa huwa istifhamun bi ma'ana annafai abin nan a attakhidhu min dunihi ay la attakhidha min dunihi alaha ni ba ne ko wani abin bauta wanda ba Allah ba ni Allah ne ka bautawa ba ni rikon wani abin bauta wanda ba Allah ba a sanaman na gumaka ni gaskiya ba ni bautawa gunki ko wani iri ne Allah kadai ne ka bautawa dan me kaka bauta wa Allah shi kada yace a ah, in yuridin rahmanu bi durrin in rahmanu ya nihe ne da wata cuta kamar wanda da ya nihe dana da ita shekara biyu la tuguna anni shafa'atuhum shaiton ka bai umana min komi Allah allati za'antumuha shay'an nan da kuka ce tana ceto ceton ta bai umana min komi shekara biyu dana bai da lahiya goma kan bata umana min bata tsina na min komi ba wala ni kuma ba su iya tsamo ni daga damuwa wadda na fada cikinta, ya ce wa jumlatu in rudinin rahman sifatu alaha wato allolin nasu duka gaba ne ba su iya umhana mu mutum komi idan Allah ya kaddara mai shi kun ji shi tauhidi ya shige shi ba inni idan in abatto gairar lahi lafi dalalin mubin ni idan hannun bauta ma wani wanda ba Allah ba kenan yana cikin bata bayyana ne gaskiya ba ni bauta ma wani wanda ba Allah ba gaskiya ban bauta kowa wanda ba Allah ba duk abin da za ku yi kai ku saurara ku ji inni amantu bi rabbikum Allah ni na imani da Allah ubangijin ku alladhi huwa rabbi wanda shine ubangiji na wa rabbi kullil khalqi kuma ubangijin dukkan halittu fasma'uni ku saurare ni ai isma'u qawli ku saurari magana ta sama a kabulin saurare na karba ni amantu bi rabbikum na imani da ubangiji ku saurare ni da kyau inni amantu bi rabbikum ni na imani da Allah ubangiji wannan magana da ya faɗa ta ƙarshe yana sanin da za su iya kashe shi wa ba wai sani abbai ba nan na aka nuna mazakutar yana sanin da suna iya kashe shi wannan magana ta ƙarshe da ya faɗa ba su ji daɗinta ba Fara muhu sai sun gaje shi da duwatsu sun ka kama giwa sai sun ka taushe shi suna ta tsora mai duwatsu ga ciki har ya mutu ba mata sai ya mutu yana mutuwa kila lahu sai an ka ce mai inda mauti lokacin mutuwa ta udukhul janna shiga aljanna ai bushira bi ha. sai an kai mai bushara da shiga aljanna wa annahu min ahada an kai mai bishara cewa shi ya zama dan aljanna wanda duk ya tsaya yayi da'awa saboda Allah bai an sa ko dari ga mutane in zai musu wa'azi in zai karanta shi su bai an sa ko dari saboda Allah ya kai ya nemi su addu'a saboda Allah to wanda ka irin wanga aiki in ya mutu to aljanna za a sashi yana cikin masu ita fa ka annahu qila kama an ce kana liqa'uhu li rabbih ba'da zalika at-taslim wannan haɗuwa ta da ubangiji ne ya kasance wato haɗuwa ta da Allah ubangiji ne ya kasance ba da zalika taslibu fi dini bayan wannan sandarewa ga addini ne ya daure shi kadai cikin ƙasa yana tawa aji mai zai haka to yana karewa wakila lau udkhulul janna haka ce shiga aljanna malam mai wa'azi mai wa'azin Allah akwai tausayi an ce shiga aljanna sai ya tsaye bai shiga ba ni yayi kala ya laita qaumi ya alamuna bima ghafara li rabbi bai shiga ba ga yanan tsayi yana haɗin ya laita qaumi ya alamu kai cuda a ce mutane na sun sani bima ghafara li rabbi da abinda ubangiji na ya gafarta mini Kunga, bai shiga aljanna ba aljanna ga da aka bida Ga shi nan tsaye bai shiga ba yana yana wadan kai cu abin gada ni abin gada ni an ka sa ni cikin aljannar ga kai cu da a ce mutane na sun sani duk su tausi iri ne a fasu aljanna wanda shi tausai shi abin nan tausai kai ina dan agaji ta shi kore mana yaran da suke can su abubuwan da suke kore mana su sai can su ja yi mana da wurin Thank you. Hmm? madadi kai ko mai wa'azin Allah wanda nan ma duniya bai yayi wa'azi bai ce a bashi kuɗi ba bale can lahira Ha'a. malam ba su gama da dan duniya ba inda sun gama dan duniya to kowa azin bai musu sai sun bashi kuɗi yana da ya laita na bi ma ghafara li kai ciwo da a ce mutane na sun sani da gafarar da ubangiji na yi min wadda alani mina mukarrami ne ya tsaya cikin wanda ake karamawa bidin da harata ala dini saboda na hito bayyane na bayyana addini ne ya yi min wannan karramawa kai wal musabarati kuma na yi hankuri ala aziyata yanga cutawar da mutane na suka yi min kai ciwo gane miji ba wai mutum ya ce ya samu wuri ya koyi ya dauki baci ta ta koma mutane ba mu kuma ya canza suna ya canza suna ka a gane shi matsoracin banza doyi in eh, sarkin ragayi in eh, sarkin ragayi ثم أخبر الله ya سنة الله يبادل yi. ga yadda an ka yi an ka hallaka mutanen mutumin ai habibun najjar mutanen habibun najjar ba da ma ba ya kashe su daga baya Allah ya ce wa ma'anzan فهمنا لكم kuma abin nan na biya ai ba ma zanna ala kawai ai ba mutane ne ba shi ai habibu mala habibu da ta min badi da an ce baya ne ai ba da mauti bayan mutuwa ce da min kulle lakin ba wa ma kunna mun da masu da malaiku ne ya lakin a mai kawai ba na kawai guda ya hau gabanin habibuwa laha ƙaratil don kaskanta al'amari wasu hulatihi da sauƙi ne to Allah ko halaka su kaga kun kai sunna ba baku saukar da mala'ika ba Ya ce in ka na uku ba to ai uku ba su ba ta kasance wa illa sai hatan da. tsawa guda ce kawai jibrilu ya gyara murya ta ɗaya yi jibrilu ya zo bakin garinsa kawai ya gyara murya ahem ba kuwa ba ba sai hakan ba kuwa ba jibrilu bai kuwa yan tarori gyara murya ta ɗaya ahem sahabiyan jibrilu jibrilu ya gyara murya ta yi wai za a kanu ya kuma ce ka kuma sun mutu gaba ɗaya

gani Allah yana da sharadi in musulmi sun ka tsaya daidai wanda aka umarce su ko kai yana so Allah zai kawo da ra'ayi a kama kama musulmi sai sun ka tsaya ya kullum labarin da ka kaji bai da dadi da sunan masu sunan sai na shawa inda ba musulmin na kwarai ba ya shawa inda na kwarai saboda ba mauli ba Allah yana na shi na jibril na nawa duk inda aka wata ya ce ina yana aika jibrilu ya ce ahem ahem kowa ya mutu amma saboda musulmi sun sake hanya sai ba su tsaya su ga hanya sai ba sai ya kyale sun zaɓa wa kansu abin da suka so sai ya tun da iyakan mai wa'azi ya karanta lafiya kama ta kaddama fi ali imran kuma da ya gabata cikin ali imran inda qaulihi wato wajen magana Allah bala in taziru wa tattaqu wa yatukum min qawlihi hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al malaikati musawwimin ba ta bai dai ba ko wani malami da ya hita wajen wajiba dai शंकर छंदर को सुनकटासु दशीद्रेवा ने सूर्य आती के मोटा suka ce ala gawa ta malam wannan hanya da kawo shiga yake ya ce to ya za a yi sun ka ce tawo ka gani sai sun ka sauka wani tare da ya sun ka ce biyu Ababu. Allah bai kushe bai yana saukar da mala'iku su taimake bayi ne sa sun ka tsarshe shi sun hanyar nan ta yanke gaba ya ce to yana aka yi musu da hau ya agaji sun fi shiga gaba wasu gaba wasu baya sun ka shiga cikin wurin nan suka ce biyo mu ya biyo su suna tare da shi suna jiran ta kai su tura mota ta wuce yana hawan tudu ne ya ce wai ba don shi musu godiya kowa babu ya ce wallahi kowa ban gani ba ba kun malaman dore na ba ba malaman dore na ba mana in ka bi ala sai Allah ya bi ka in ka taimake zai taimake ka عبادي كذب الرسل وهي شدة التعلم أنا ولا مجازا أبنى حسرة مجازي ne ba ai a wani ki fadu ai hada awa na fadu ya na dama ki ga lokacin yayi halarto to ya tsananna dama ga mutanen da ma ya tiye min rasulun babu wani manzo da zai zo musu illa kanu bihi yastahzi'un sai sun kasance suna izgili da shi wannan masukun kalma ce da ne saboda Zan bayan dalilin abin hasara ne a sababin ila ihlaki wanda kai ga halaka su almusabbibu anhu alhasara wanda ta wannan nadama saboda haka akwai wani malami ya yi tsokaci a cikin littafi na yace ya hasara na da ibadi ma ne illa ya ɗan dama ga mutanen da duk wani manzo ya fi izgili da shi ya ce yunwa ɗaya a kawo muku ita manzon Allah ce don mai ba ku dawowa ga Allah ya gusar da ita tashin hankali da hitina da rashin kwanciyar hankali manzancin Allah na Allah ya aiko ta mista ba ku dawowa ga dai ya gusa muku da ita talauci manzon Allah ne mista ba ku dawowa ga dai ya gusar da talauci duk wata masiba ya ce Allah ya aiko ta ba ita ta taho da kanta ba kowace masiba ce to ya san nadama ga mutanen da duk masiba ta zo musu sai su jingina ta ga wani mamakon su jingina har da su sai su yi gyara wannan ita ce matsalar rayuwa yau ba bai jingina ne ya ce bari in gaba ne to jama'a akwai Wannan mun to ba su lura. And uh. zamani guda ba zamanin su guda da Wani ba wal amakin wuraren da suke ba wuri guda ana wakucan wasu nan wal ajinati wasu jinsin su a harare na wasu bakaki ko wasu masu magana iri kaza wasu masu magana iri kaza to kullum kowa da kowa cikin su fil mawqifi ba'd ba basi ba'd al-ba'si muqaddaruna lil saboda ya taka ma abubuwa birki ba don hisabi ba da an amma tun da ayatun lahum kuma aya ne gare su alaba ta kan tashin kiyama al'adul mai tatu wato al'adul mai tatu ayatun lahum kasa mata ta aya ce gare su mai tatu bin ta habibi wa kura bin ta shi mai kasa mata ta aya ce na bin

da ka dan wuce sanda sadi ba ka gani gabar da yamma ba gulbi a wurin ba gabar da yamma amma di ba ka gani yadda haƙi suka kaule wurin nan garani masara da sauran shuka wuri ya koma kori shar kuma kowace gona ruwa na ka gudana tsakiyarta to wannan wata hikima ce ta Allah don a kadaita shi da ibada yawa mutane irin wannan don a kadaita shi da ibada shi yasa Allah ya yi mutane wannan domin su ci abinci su sha abinci a in sun ka koshi su ce Allahu akbar wa fajjan nafiya min al-uyun ay ba'daha wato wasu gonaki mun gudanar da koramin ruwa ciki aw min za'ida wato wa fajjan nafiya al-uyun mun gudanar da koramu gaba ɗaya cikin kafas dan me aka yi koramo ciki yace la yakulu min tamari don su ci daga ɗayan itace ne min samarihi da fata hataini samarihi wa ƙuri'a da dammataini min sumurihi ai sumurul mazakur wato ɗayan itacen shibkan nan da aka ambata minan nahili na dabino wa gairihi da wani ne wa ma amilatu aidihim ba hannuwan su ne ta yi aikin ba ka ganin kana yawo da kwasa cikin gona kullum ka ga kwasa ka ta gyara gona wannan dai wani abu na da kai wanda an ka amma ka san da sanyi mutum nawa ya wani da kwasa ta yi cikin gona kuma bai samu komi ba saboda ka kwasa ba ta basuwa don ka san da sani ba kwasa ta baka abin da ka samu ba Allah na ya baka shi kakka to kana magana ko ni wahala ta ta ne ka ci ba wala ka ta haka ce wa ka ce ko ni arzikin Allah na ne ka ci wahala kaka in ka ci ta bane ya ma. in ka kai ga cin wahalaka ba bane ya ma. Allah ya gafarta mana wa ma'amilatu aidiha ay lan ta'malu samaru hannuwa so samara lan ta'malu samara ba ta yi ɗiyan itacen nan ba wa na nahnu amilnahu Allah ya ce mu mun kai ɗiyan itacen nan abala yashkuruna an umahu ta'ala alaihim to ya ba su yin godiya ga nemomin da Allah ya gare su ya kamata su gode nan lamma zakara ta'ala takdibar umami da rasulina lokacin da Allah ya ambaci karyatawa al'umma ga manzannin su washinkin da sheka su bi da rabbihim ga bauta wa ubangijin su naza huta ala an kulle ma la liku bihi to sai Allah ya cire kai ne wato ya tsarkake kai ne da dukkan abin da bai dace da shi ba nazaha nazaha nafsuhu ta'ala Allah ya tsarkake rene an kulle ma la yaliku bihi ga duk abin da bai dace da shi ba min ma cikin abin da suka aikatawa wa qala subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha sarki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci nau'i nau'i na shirke shirke duka min ma tumbitul ardu cikin abin da kasa ta kaskarowa da shi min alhububi na abin na alhububi masu kwaya wa gaida da waninta kun san akwai masu ƙwaya irin gero yana da ƙwaya dawa tana da ƙwaya maiwa da masara da alkama da shinkawa duk ƙwaya gare su ciki amma cikin abinci akwai wanda bai da ƙwaya kun ga ba ƙwaya gare ba sai gare shi kuma abinci na doya da dankali da mankani duka waɗanda mankanin hausa da wanda ba na hausa ba dukkan su waɗanda abinci na wanda ba masu ƙwaya duk waɗanda ba masu ƙwaya cikinsu saboda haka Allah shi ya yi da masu ƙwayar wagayin da hada waninta wa mina abusayin kuma ga kawunan su mutane mina zukuri wal inasi ya halicci mata kuma ya halicci mata duk shi ya halicce su wa min ma la ya'lamuna min al-makhluqat kuma ya halicci wasu abubuwan da mutane ba su sani ba min al-makhluqat al-ajiba na abubuwan halitta masu ban mamaki ar gariba baki kun san tun suratul nahl ya hada mana wa ya halqu ma la ta'lamu yana halitta abinda ba ku sani ba ya halitta mana jirgin sama dole ba mu san shi ba har wasu rubutu sun kai malaman fiqh malikiya sun kai rubutu cewa mutanen wanga bangare an dauke musu haji don babu da za a yi mutum ya kai makka to sai Allah wa ya khaliqu ma la ta'lamu yana halitta abinda ba ku sani ba a na gaya muku ne kwana garin ga na shiga aji har yi goma sha ɗaya na hito ne ban kwana da yara nan mota ta take wurin ga yara sun ka ta mun kai ban kwana da su na tashi na kwana madina madina na kwana duk da ko mota ta ta yi ta lalacewa bisa hanya ta yi ta lalacewa bisa hanya har sai da ni ne in batta don lalacewa da ta yi shi ya sa da na sai ina madina na aiko na a sai sheta ina to in bude wata saboda lalacewa da ta yi ta yi bisa hanya amma duk da haka nan na tashi karhe karhe uku da 'yan mintoci Ni isa airport birnin kano kowanne sai ana sikirinin na shiga an kai min sikirinin na wuce na kwana madina sai rana kare goma sha dai na ce maka na hito da aji da ni da yara na na tsawana wuri an ka kawo mota kare goma sha ɗaya hmm. to kun ga waya kaluko ma la ta'lamu na dore ba su san Allah ya halicci wannan abu ba don lokacin da zai bayyana shi bai yi ba to abubuwan da ya halitta na ban mamaki suna da yawa waɗanda kuma nan gaba zai bayyana wasu waɗanda ba suna ba na yanzu nan gaba zai bayyana su na yi hira da wani dattijo wanda aboki ne yaka ce min amma tun sannan ina gani ya kusan shekara ɗaya amma dai aboki ne yaka ce ya ce min in ya biyo jega jega yaka biyo amma gusau yaka zama yace dijje ga gida uku a dabina dijje ga gida uku a dabina duk rana ko babu wanda a dabina ke wai da gida sai mu ko kun ga wa ya kaluku ma la ta'lamu shi mutuna abin na mutumin tambala bayi aka ce mata a wani gari na nan haka to amma Eh, bida ka shigo ya shigo jega sai ya biyo in ya biyo sai ya biyo jega sai ya wuce ya ce min duk jega gida uku a da gina kuma ka san ba wata gina ta bo ya kalu kuma halata ala shiga ka ga yanzu abin da ya halitta gidajen da ya halitta ka je ni'ima ka shiga birnin ni'ima sai eh, ka shiga birnin ni'ima ka gama yan gidaje kamar da maka an ka dauko su in ka gama kuma ka biyo wajen almasiya ka gama amma dai faru zuwa ni'ima ta kun faru zuwa ni'ima ka gani ka ga gidaje a wadda maka an ka ɗauko su ko ma ka ce kila da amerika aka ɗauko su ya eh, na je da wani mutum ba ban san jiyari ba don ba wurin da zuwa na ta zuwa na rasha eh, na ga na taimaka tare da wani mutum sai aboki ne ya ce tsaya nan za su je su sauto an taso da masallaci bai ganni ba kowanne dawa ya daga kai ne yana wani amerika kenan gidaje na ya kadi yana da amerika kenan ya ce sani wani ibo ne ya musulunta tun da Allah ya nuhe ka da musulunta ka musulunta bana za ka sai makka ka zo da makka ka gyara mu sai makka da kai mu shiga da kai madina ka ga madina ka san ba najeriya ba ce muka je da shi yana daga kai haka kamar a kawo yana ne ka ke sai eh, amerika ya sani ibo ne amerika ya sani wani matashi na masanin ilimin abin na kiristanci to sai makabala da wani abokinmu sai ya kasai can sarkin sa ya sa muƙabala an kai muƙabala sai an kaka sai an ke to kiristoci shi sai musulunta na ce mai to ka gyara bana da kai zamu yi aikin haji to kun gani duka wayannan halittun ayu sabbin halittuna na waya khaluqu ma la ta'lamuna na karanta littafin wani ya tema ya dade ya karanta tarihin madina sai ya taho madina aiki hajji yana ta da yake shi sufi na da faɗa ya kai amma dai abin da ya gani na gane ni ma amma dai shi faɗa na ya kai ba ci gaba na ya gani ba yana da wallahi wa gaba madina ba Allah ta ba ba haka ya bata ba waɗanga gine-gine haka yana ta waɗa ba gaskiya na ba haka annabi ya bata ba amma wa ya khalqu ma la ta alamuna amma gaskiya na ba haka annabi ya bata ba amma shi wada na yake ba ba wagga madina ba madina manzo Allah ta ba haka ya bata ba yarda ta guda da madina manzo Allah ta ta gida ne ya ga gida ne an ce ga gida ne kuma yana da labarin makabartar bakiya an ce kusa ga masallaci ne take ya gani ya tabbatar da gidan to amma yana ta faɗa cewa mutane sun canza sun yi kaza sun yi kaza to duka wannan wa ya ma la ta'lamu ne wa ya halittu ma la lokacin da nika aikin gidan duwa da aboki na yi wanda nisa aikin duwa da ya kai in to in ga aikin ga yi nisa wallahi ban zuwa min daji ya min daji nisa wallahi ban zuwa sai da na dawo da Allah ne in dawo sannan dore ce mai a gyara nan a gyara ce ba haka ce ka toto ana ana aiki sai ka ce mu zo mu yi aiki mu ce ka to ka ce ba ka tawa yau wa ya khaluqu ma la ta'lamu Allahu akbar radda ni dawo gidan ga ga har harkon wata azumi da ni te masallaci ni dawo hannu kawo gidan gaban game da kowa ba don babu kowa na haka hannu kawo nan ban game da kowa ba yau ha wa ya kalu kuma la ta'lamun Thank you. a ga sunan ga ai ba ba magana ma wace ne akai ba wai aka luko mala ta alamun shiga ka ga wani babban gida in ka gane gidan tutu ne dai ai gidan kai gidan tutu dai inda mai shi ka tutu ya yi gidan ka duk kowaɗi ne kan kawara wa ya kaluku mala ta alamun to akwai abubuwa da yawa waɗanda Allah ka halittawa ko rayuwar ku kun kadi ba za ku gawa ya tsaruka malata ya alamun cikin rayuwar ku dai sai ka dibiwa da kake da ka dibiwa da kake yanzu kudin jaki sun ka buwaye ka wa amma yanzu mashin gare ka kudin jaki sun ka buwaye ka yanzu mashin gare ka to ya kalu kuma la ta alamun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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم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 ويا من دبر الأمور بغير وزير ويا من يرزق الخلق بغير مشير كتوسع منا الله كغافر تامنا دكان بنبم الله كقارا منا إيماني Allah ka ƙara mana tsoronka, Allah ka ƙara mana yaba da kada ya halasi, Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta, Allah ka hishe mu kunya, ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira, Allah ka gafarta mana da gafararka, Allah ka yi mana rahama da rahamarka Allah ka tausaya mana da tausayinka Allah ka taimaka mana da taimakonka Allah ka karfafa mana da ƙarfinka Allah ka girmama mana da girmanka Allah ka darajanta mu da darajarka Allah ka karrama mana da karamarka Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira Allah ka hishe mu kunya nan duniya da lahira Allah ka kare mu daga dariyar makiyama nan duniya da lahira Allah ka kare mu shari wanda muka gani da wanda bamu gani ba ka kare mu daga sharrin da muka sani da wanda bamu sani ka kare mu daga sharori waɗanda muka jiya da waɗanda bamu ji jiya ba saboda albarka sunayenka da ka madaukaka ka tusaya mana ka shirya mu ka shirya uwaye ka gafarta musu dukkan zunubansu marigayensu Allah ka haskaka musu kaburburansu Allah ka yahe musu dukkan laifofarsu Allah ka ni'imta su Allah ka ni'imta su da rahmarka Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwaye aminna iyalan iyalan ma Allah ka shirya su ka gafarta musu Allah ka shi zamantakewa tsakanin mu da su Allah ka ƙara mana hankuri da suwa Allah ka ƙara musu hankuri da muwa Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka gafarta mana ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka shirya muna ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ƙanana da manya maza da mata Allah da albarkar sunayenka Allah ka shirya mana ya Allah ya rahama يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام كثير مقام الله كشير الله Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su ko ina suke a cikin duniyar na Allah ka ba su kariya da tsohonka, Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka azaita su arziki mai yalwa Allah ka azaita su arziki mai yalwa Allah ka ilmantar da su ilimi mai amfani Allah ka ilmantar da su ilimi mai amfani arzikin ma ka ba su mai amfani ka ba su kariya daga sharrin kowa da kowa Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su ya Allah ya rahman ya Allah ya rahman ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma tuwati minhuma man tasha wa tamna minhuma man tasha anta tarhamuna farhamna bi rahmatin tughnina biha rahmatin man tuwa Allah da rahmaka ga da iyali nan mun baka riko Allah ka rika mana Allah ga Allah ka hake mana su Allah ga sunan man baka tsaro Allah ka tsare mana su Allah kai muka ba ajiye su ko muna nan ko ba muna Allah ka aje mana su ya man la tadi'u wa da'i'uhu ya man idza usudi shay'an hafizahu Allah man baka ajiye diya da iyali da zuriya Allah ka hake mana su Allah ka hake mana su ka ba su rayuwa mai kyau Allah ka ba su rayuwa mai kyau ka ba su abinci mai kyau ka ba su wurin kwana mai kyau ka ba su abin hawa mai kyau ka ba su sutura mai kyau ka ba su kariya da tsaronka inda duk suka shiga ka kai su lahiya lau ka dawo da su lahiya lau cikin natsuwa da kwanciyar hankali ka kare su daga sharran maza da sharran mata ka kare su daga sharran mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah da mu da su baki ɗaya ka ba mu kariya da tsaronka ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kullu don ni'imar da ka ba mu Allah ka tausaya mana ka tabbatar da ita ka kabari ta kare don albarka sunayenka da sifofinka madaukaka mana fukai Allah ka yi mana maganin su duk minahicin da suka yi Allah ka mai sai gare su Allah makirai Allah ka yi mana maganin su don makircin da suka yi Allah ka mai sai gare su masu kwalle-kwallen shiri Allah ka yi mana maganin su duk shirin da sun ka kulla Allah ka kulle su da shiya saboda albarka sunayenka ka tausaya mana ya Allah gare ka muka dogara ba mu da kowa sai kai ka tausaya mana Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tausaya mana mana ka taimaka mana ka ba mu aljanna firdausil ala ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdausil ala ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil ala ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da ɗaya da iyali da zuriyar Allah ka sa aljanna makoman duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri alheri ba ko kama ya alheri ka biya mana su abinda duk maka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu lailan wa nahara saboda albarka sunayenka Allah ka tosaya mana Najeriya ko ka zaunar da ita lahiya arewa ka zaunar da ita lahiya jihar mu ka zaunar da ita lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya almusiran ƙasan mu ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya ka tausaya mana ka taimaka mana gidajen nan namu Allah ka ƙara mana kariya da tsaronka makarantun nan ma Allah ka ƙara mana kariya da tsaronka masallatai mu ka kara mana kariya da tsaronka wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'in mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren tahiyoyin mu ka kare mu inda duk muka yi ta Allah ka raka mu da kanka kai mana arzikin tahiya lahiya kai muna arzikin dawowa lahiya ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya abinda muka taibi da ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isan don albarka sunayenka da ka madaukaka ya Allah la tajal bainana wa bainaka fi rizqina ahadan suwaka ya Allah la tajal bainana wa bainaka fi rizqina ahadan suwaka ya Allah aganina amana aganaitahu anna ya Allah aganina amana aganaitahu anna ya Allah aganina ganina amma na gane ta ho Allah ya Allah arzuqana kull khairin wa dunubana kull sharrin Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban Allahumma salli wa salli ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika alkhairu kullu wa ilayka yarju al-amru kullu nas'aluka min alkhairi kulli wa na'udhu bika min ash-sharri kulli